وتوب رحمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فتوب رحمة to sai sakon fatima sharaɗa take cewa idan ana bin mutum azumi yana da ulsa kuma ba zai iya rama ba sannan ba shi da halin ciyarwa shin ya kamata ya yi ya kamata mu fahimci batun ulsa din da yawanci mutane suna faɗaɗa sha'anin ulsa din kowa sai ce shi yana da ulsa ba zai iya azumi ba shi yana da ulsa ba zai iya azumi ba bini bini idan mutum ya dan azumi ya dan juwa sai ce shi yana da ulsa ba zai iya azumi ba ba ba kowace rashin lafiya ba ce ake fara azumi a ɗabi'arsa shi dama azumi akan ɗan sha akan ɗan sha wahala wani ya sha da yawa wani ya sha kaɗan wani tsaka-tsaki dama wata ibada ce tana ɗan haɗe da wahala ɗin ba zai yi ba ka yi ta ka ce ka ko ka yi ta ka ji ka ba wani abu da ka ji ba ko ba ba zai yi ba dole sai an ɗan ji wahalar ya take saboda ka wahalar da za ta sa mutum ya aji azumi sai ta zama wahala ne da ta kai shi ga jikata akwai wanda in ya ɗau azumin watakila faduwa ma zai yi kamuwa zai da wucin shi lafiya ba wai zai kai azumin ba ba ma zai amma idan har zai kai azumin amma dai zai dan ji jiki gobe ma in ya dauka zai kai zai dan ji jiki sai hakuri yayi to amma wani lokaci eh, mutane yanzu olsa din mu lokacin iyayenmu ba mu ji ana yawan ana yawan suna yawan cewa ni ba na azumi olsa olsa amma yan yan shekarun nan sai ga mace lafiyar talau da karfinta budurwa lafiyar talau da karfinta saurayi lafiya sallar sa amma sai azumi sai ka gaishe yana ce ce washi ulsa ulsa ulsa saboda ka yanzu gashi muna dab da shiga azumi ya kamata mutane su san cewa ba ba kowace rashin lafiya ba ce shikenan sai ka daina azumi gaba daya na'am an baka dama ka sha amma ka biya ba wai ka sha kuma shikenan ruwa ta sha ba in ka sha ka biya wato bashi ka ci ana bin ka wannan bashin za ka biya man kana minkum bari safari ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra saboda in ka ji ulcer ta taso maka ka ji ba za ka iya azumin ba to ka sani cewa za ka biya fa wannan azumin ba kuma shi kenan ka ce ni olsa olsa olsa shi kenan ka zauna kai ta ce ce yanka azumi a yi magana suka ce olsa a yi magana suka ce olsa yanzu olsa nan ta zama da wahala ka samu mutum ɗaya biyu uku ba ka samu mai olsa a cikinsu ba ka samu mutum ɗaya biyu uku sai ka ji na ukun ya ce ina da olsa to kaga zai zama duk mutane wato wajen ɗaya bisa uku duk ba sa azumi su ce duk olsa suke yi sauraka ya kamata maganar olsa dinnan jama'a su dubi cewa azumi rukuni ne rukuni ne na musulunci ya na rukunan musulunci to in ka kin guda nawa za ka yi guda nawa za ka yi watakila kai daman ba kuɗin da za ka yi zakka kake da shi ba ba kuɗin da za ka tafi hajji kake da shi ba kalmar shahada sallah azumi su ne rukunan guda uku to su ba ka yanzu na uku shi ma ka zo ka ce olsa sauraka cikin biyar biyu ne kawai ita ba biyun watakila sallar ita ma za a samu wata rana ka faɗi wani abu ka ce kana da wani uzuri da zai hana ka kai sallar saboda haka ya kamata mutane su kula da wannan idan uwarsa ɗin ta kai matsayar da likitoci su kansu suna ba da shawarar cewa mai wannan ulcer ya kamata ya haƙura da azumi gaba ɗaya to wannan kaga wani mataki ne wanda babu yadda za a yi sai a haƙura da shi amma in ulcer ce za ta zo ta ɗauki za ta zo akwai wanda za ka ga ulcer wasu lokuta ta yi ta fama da ita sai kuma a samu wasu lokuta sai ta lafa to wannan zai sha azumi lokacin da ta dame shi amma ba ciyarwa zai ba sai ya bari ran da ta lafa sai ya rama wannan shine hukuncinsa kai ya ce shi kenan zai ciyar ya ciyar kenan a'a tunda ana samun wasu lokuta da take lafawa sai bari kuma in ta lafa sai ya rama in ta taso sai ya daji in ta lafa sai ya rama haka ya kamata